al'umma masu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuna tare da yahaya masussuka kuma wannan sanarwa ce ta musamman ga ɗimbin al'umma na ƙasashen duniya da ke sauraronmu a kan shahararren gidan rediyon nan wato alfa rediyo da ke ƙasar ghana a garin kwamasi kuma muna so mu gaya maku shirin da za mu yi a wannan juma'a mai zuwa wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan biyu shekara 2020 da misalin karfe 9 na dare agogon ghana karfe 10 agogon najeriya da nijar wato za mu yi shirin ne a kai tsaye domin mun samu gayyata za mu taka mu tafi kasar ghana a wannan gidan rediyo kuma muna muku albishir cewa za mu yi shirin ne tare da shi shugaban gidan rediyon da kansa wato alhaji ridwanu muhammad kudi ba wasa ba muna fata Allah shi taimake mu